ai haka kamata fa in kira ban jiya za a yi hello eh linjiya ne eh na samu wani bid ne to ina so kawai kaɗan zo mu gwada mu gaya zai yi in zai yi kawai gobe sai mu je mu sai ta komai ok to sai ka shigo Ah, Hassan Oscar. Eh a garin wasu ne? Ah, eh, kenan dama yanzu kawai sai mu mu mu yanayin ya za mu yanda zai gobe sai mu je a yi abin da ya kamata. Hassan Oscar. UG, yeah, yeah. Classic. Classic. This life is too short, them no time. Yeah, yeah, brother, no time. No time. Live life best, use your time wisely. Yeah, yeah, brother, no time. No time. This life is too short, them no time. Yeah, yeah, brother, no time. always and you wise wisely. Yeah, yeah, no time, no time. Tofa, if you are doing things wrongly, you suffer start doing it correctly. OS, kuga badly. Don yanzu babu zokaci, karka cika har ma da lokaci. Anything you supposed to do, just do it mana. But in ka ce no time yanzu ya fasin, in ya fasin kuma babu dama backward. So kalli nursery na using thing lokaci firamare ma na yuzin ɗin lokaci kai har sakandare suna yuzin ɗin lokaci hassan oscar tare da linje mu ma dole mu yuzin ɗin lokaci because time yana ta roshin fashin kai har ma da tashin eh so if you get opportunity just use it kar kai da kai lose it don kai lose it ka riga kai losing eh na ce ka riga kai losing zoology sai da lokaci biology sai da lokaci kai technology sai da lokaci sai da lokaci This life is too short, them no time. Yeah, yeah, brother, no time. No time. Live life best, use your time wisely. Yeah, yeah, brother, no time. No time. This life is too short, them no time. Yeah, yeah, brother, no time. No time. Live life best and just and wisely. Yeah, yeah, no time. No time. Come on, come to look at all the motherfucking situation. Time is like a race running at the fashion. Focus is the only key we need to reach our such a hate time. Peace right running from this our nation. While in away our times is like a fiction. Killing us slowly, mutua oh, koyoshi. look agile, you now, lokachi do what? Yeah, yeah. time still on racing, all in that. Liu J, still young, Lord, I don't want to diet. Wanna be a champion, tracking like a scorpion. Eating all the sauces like a nigga's popping gapia. This life is too short, yeah, yeah, brother, no time, no time. Live life best, use your time wisely. Yeah, yeah, brother, no time, no time. This life is too short, them no time. Yeah, yeah, brother, no time, no time life best and use her wisely. Yeah, yeah, no time, no time.